eh ɗari da sha tara na gani daga sama sai fa'iza zaraba na uku kuma yawwa fa'in zaraba ne ba ko yake na kila kuwa bai bambanci fa'in zaraba a khatamahu fa'abanahu in ya sare hancin ya kwashe shi shi na za a yi mafi ya za a sare hanci kubban nan nasu malayi ne ne to kwashe wannan babin da kaga kaga mutum ya sa mutum kubi a kafaɗa ya tsarge ya tsarge shi to haka a yi akuluhu amla ya ci wannan ko kuma zai ci shi ba shin irin wayannan ƙarafan ko koye su aka yi ko kuma a'a ba mu nema ne ba ina ga ba nema ne ba ballata na a san babu qala huwa mithlul yadi ai wannan ashe ba karatu ne ba ba shi nan ba qultu hal yakrahu malik shay'an min at maliku na kyaman wani abu na tsuntsaye ko kuwa duk tsuntsucin sa za a yi faƙala la ce a'a shi dai bai kyamace wani abu na tsuntsaye ba ko yi haƙuri saboda wurin ina da girma sosai yace alhamma mu kulluhu saidu na ce ku yi haƙuri babu littafin balle irin littafi mai fenti alhammamu kulluhu saidu فيجر صيده بالبندق الذي يستخدم فيه الرصاص wanda ake amfani da harsashi ba da dalma ba ainihin alama afta bihi abu abdullahi al-qarawi wa ibn gazi wa sayyidi abdurrahman al-fasi duka waɗannan an furgani lima fihi min inhari dami jin bindiga na zubar da jini wal ijihazi بسرعة خلافا لبعضهم هذا إذا أدرك منفوذ المقاتل أن تدشي أنظر تدشي فإن أدرك غير منفوذ المقاتل وذكي فهو محل الاتفاق كان وانا سيكا دوبي الشرح الصغير مع مبلغة السالكي الله سلكي الله يجيك مالهم sai sai ana maganan sharhin wannan ma karabu ne ga sharhin kaza ga sharhin sharhi ga wata wuri wajen littafi bakwai aka haɗa kansa wannan ya yi nashi wani ma ya ɗauka ya nashi wancan ma ya ɗauka ya nashi yace malam na saya na je na faɗi inda zan karanta a ciki matanin baya ganuwa sharhin farko baya ganuwa shi sharhin da aka sharha ma sai ya sake da malmala mutum shekara izo a yake sai maganar su ta yi daidai da abin da aka faɗi al-islamu bai na jihar abana'i ga littattafan ga sharhi ga komai abba ka tsaya ka kwance shi wa mutane ya gagara tambi da menene kuma yi littafin ya yi kama da haka matanin ka gan shi a gurgurgure sharhin ka je ka tadda shi a haka sharhin sharhin ma wane ne wane ne ma amma da ya kasa ya kai ku to ya tsaye kana haddan an karabu kuma ya kamata ka sayo shi eh ba kuɗi ne babu ba akwai kuɗi zuwa da yi da sana wancan mai kwashe-kwashen zai je ya ka iri ka kai da littafi shi da sharhi ba za a yi masa fata ba ya gane ya ce eh, ba za ce ba ya gane rai gane in Allah da faƙala la ba wani abu na tsuntsu da ba a ci kultu a ra'aitar ba to su zo mofa والضب ما قول مالك فيهما wani ne ku ike ce su ba romo alayi ne kun manta an manta ƙirƙire ce shi su ba romo ina ga dawudu ne ko ba sa cin romo sun yawuwa

aina kuka haɗu garin su fa kalli garin su can kalli garin ku a nan masallaci ka san shi fa <laughs> ni mangon lokaci da kuka taru ba shekarun kama kanka guda nawa ne ishirin eh? ta a tafiya haka duk ba dole ba ne ba da in ka shiga irin wannan kirtin akwai lokacin da eh, ɗan sakkwato malabu abubakar izo eh, a daji yana kama bera na ce a me ita ba sakkwato da kama bera ko sakkwace bakin bera ita a dan uwana ne malam na ke tarawa bai zo bai gala ina gida saboda ka in na tara sai in kai masa sai na ce eh, lallai wani abotaka ta kai abotaka ana zuwa gida ana tambayan igala ake ashe dan uwanka matsakwace ya taro maka beraye ita kai malam tare muke ci dan ne ko da aka ce ya ci bera sai dai kuka na kiri kiri kuka da gefe mai da kowe ba igala ce ka ci bera ina neman itare sha wani wuri sai faɗa sai da na shiga tsakani shi zaka ce ya ci bera wallahi malan ƙarya yake ban shi bera ba sai na ta ba mun ci tare ko ba je kai ci to za ku mu hadu da kai tana mai iko dabbu da mu ina usama usama ne ya fara latti ne shi ba

yace mana sun sace min damo na na ce a za su fito da shi dole su fito da shi ya ko wanda ya sai dauke wa mu damo sabai kuka sai da suka gara shi tukuna dabbo ma qawlu malikin fihi ma qala qala malikun la ba'sa bi akali dabbi man da kun san shi da bai ci wal arnabi wal wabar wani abu ne mai kama da kurege wazzaranibu wannan zaranibu ni ya fi bin kama da baudari eh? mu zaranibu ina ga gama kaje ka je ka doka lebu ya daji tun da likita baya nan eh? ban ba wanne dage ina ina tufa dage na wari warin ake bagara to amma ai ban karanta muku ba gashi nan ga tarihinsa ku ji tarihinsa kila ka nemo shi kai to nemo shi mana ko babu waya ya ya nemo aliyu waya fa babu yanzu ko ba waya ba computer ka ai ta da kuɗi a sayawa likita waya hmm? ban ji ba to baka gani ba yi bu. kai kace menene naka Azzara to ce bu da nono ike kaza fil asli eh ni din ba eh Eh, bari mu gan shi tukunu ko za su fito da shi ai ba eh, mu gama fassara shi ba ba eh, yanzu kalman ake tacewa ya ke karanta shi azzaranibu kaza bil asli wadzirbani naka kenan ko naka dirba kaga kenan haka nawa da ke bu. hayawano min rutubatil lawahimi daga cikin dabbobi masu nama wal fasilati as-sumuriyati wato as-sumur as-samru yayi kama da kasa kasa haka irin rigan abubakar kasa kasa ko ta ibrahim asgaru minas as baik bai kai ya ba yawa baudari ya fi kama da ya fi kama da baudari sinnauri bai kai mage ya yau ka da gano shi ko baudari Ina ruwan ya bata kaji nan masu waya ma sai an koma wala kai guda ɗaya ne kawai abu sun shi ba lantana Eh, wanda suka san shi mai to sun san shi sun je har da za su san na tufa asgar min as-sinnauri aslamul uzunaini bai da kunnuwa musha ma'o rasi tawilul khatami ina da baki dogo hanci kasirul qawaimi su gajejjeru ne muntinun ra'ihati to nan ne ne da wannan ne kaɗai sa nake cin shi sai kai an yi wannan ba baudari ba ne ba hmm? yana da wari wa yuqalu fasha bainahum zirban ta ƙatawo kenan an watsi wata farraku a bashi to dai ga wabaru wadda ni kenan wasu wadda rabibu ba za kada gyara haka yake wal su bushiya bushiya ga danginta beguwa kwalto a ra'aitar dab to kura والثعلب والذئب هل يهل مالك أكلها قال قال مالك لا أحب أكل الضبع نيدي بن بن على تدس القرى والذئب والثعلب جديلا ولا الهر الوحشي هكما جندازي wal insi da magen gida wala shi dila wala shay amina وقال مالك رحمه الله ما فرس وأكل اللما دم فروسا ما يكسى ما يتدامى فهو من السباع ولا يسله أكله لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال سهنون كان ابن القاسم رحمه الله يكره سيد النصراني ينا كامن farautan banasari ya kashe dabba ya kawo a ci yankansa an ci amma ban da farauta ba yi magana farauta ba wani la'ara bi akali sai din nasarani ba san shi dan kasimu kenan hmm? tano ka yi tamma bihamdillahi wa aunihi kitabu saidi min mudawwanatil kubra wa sallallahu وعلى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ويليه كتاب الذبائح إيه إيه فلوتن شيء إيه

shi ke tsarawa shi aka aikowa addini to saboda haka nan abin da ita fi a kai to a haka yake eh, don haka nan eh, wannan shi ne abin da za a fahimta farko kada duba ko dalili kaza ko dalili kaza tunda dai an kira su kaza kuma an yi kaza ko da a ware a ce a ahlul kitabi sai banu isra'ila kowa ne a ce duk wannan ba ta ba mafi yawancin wanda annabi ta da su ba ahlul ba banu isra'ila ne ba abu na biyu kuma sannan wayannan mutane sun taso da muguntarsu in wasu sun shirya sun gyara wasu sun shirya mugunta dukka suna yanzu misali romawa da aka yi ta faɗa da sake so ce faɗan da aka yi tun zamanin annabi annabi kansa ya ɗaura ya ya fita faɗan tura faɗa da turawa ya tsallake ƙasar larabawa to kake nan suna nan da su ba wai duka mutanen habasha ne ba wa a habashan ma ai kaga sarki ne kaɗai wa'inda suka ke babu shi sarkin ne ya siffatu da adalci ana iya samun a jama'a muguwa amma ga wani na kirki a ciki duk abin da za ka aikata sai abin da ka baka kallon kabila ka ce ta kirki ce kamar yadda ba za ka kalli kabila ka ce ta banza ce ba sai kai hulɗa da ita a cikinsu za ka samu ga nagari wani bai cin amana wani bai yin kaza to saboda mara cin amana mai cin amana ba zai bata mara cin amana ba dokar tana nan in mutum na so kuma sannan ka lura da cin nan da aka ce gaya mu bahi ne ba wai sunna ne ba mutum ya je ci ba mustahabi ne ba mutum ya yankan kirista ba a'a mubahi ne to kuma sannan a irin wannan da aka ce mu mubahi ne mu mubahi ne inda kana yawon duniya wata rana sai ma amfani sai ka ji daɗin sadokan yawa mutum ina zaune a nan ba zai iya sani akwai rikici ban garin ku babu rikici da aka ban wucen wajen mu me mutum ba zai ce